an fahimta ko to in mutum zai yi ga wani daga cikin sahabbai shi kadai ya ware shi ce shi zai rika cewa Allahumma salli alaihi ko sallallahu alaihi amma sauran sahabbai ko sauran al'ummar annabi Muhammad ya ki musu bala ya ce to ka kuskura ka zama haka ware wani daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi masa salati da kin yi wa sauran to wannan alama ce shaida ce ta waɗanda suke shi'anci sun suna suka faɗi wani daga cikin wato ainihin sahabbai za su ce radiyallahu anhu su ba da cewa Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu an amma duk sanda za su faɗo wani ba su ba ta ɓangaren abin da ya shafi sai na ali ko ƴaƴansa su sai ce sallallahu alaihi nuhu alaihi salam a ware shi da wannan an fahimta yace irin wannan salam ba daidai bane ga ahlus sunna in salatin zai yi gare su yi ga baki su kowa ya cancanci ya masa tunda sun cancanci a masa in kuma a'a kawai radiyallahu anhu zai amfani da shi to ya amfani da shi akan kowannen wannan shine abin da aka sani halin suna. suke ne ce wala tufrik bi salati ala ahad kakka ware wani ka kebe shi shi kadai da ya masa salati illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai daga manzon Allah tsira da abinci Allah subhanahu wa ala alihi faqad da kuma iyalansa kadai wasu suka ce wa ala alihi faqad da ake nufi da kuma al'ummarsa kadai suka ce saboda kalmar al tana zuwa da ma'anar iyalan mutum tana zuwa da ma'anar mabiyansa an gane ko kamar ali fir'auna ana nufin mabiyan fir'aun ba iyalansa to ana samun irin wannan al ta zo da ma'anar mabiya wani lokaci zo da ma'anar iyalanka mafi kusanci da sannan ma ya ci gaba da cewa wata'allam kuma ka sani anna Uthman bin Affan hakika sahabin annabi Uthman dan Affan kutila mazluman an kashe shi ne bisa zalunci zaluntarsa aka yi aka kashe shi ba don ya cancanci kisa aka kashe shi shi ne mazluman bisa zalunci aka kashe shi wa man qatalahu wanda ko ya kashe shi ko waye ko suwaye kana zaliman ya tabbata azzali ya cuci kansa ya dawo kansa matsala in ubangiji zai hukunci akan kisan da iwa bawansa a ce bawa Allah yadda da shi manzo yadda da shi har Allah yi wahayin manzo ishe da masa cewar shi dan aljanna kai ka ji cewar wannan bawan biyar a wani abu da yi haka kashe shi to wannan an kashe shi bisa zalunci wanda ya kashe shi azzalimi domin ya kashe yardajjen Allah ya kashe yardajjen manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman aqarra ma fi kitabi, alkitabi mala yace duk wanda ya tabbatar da abin da ke cikin wannan littafi da na faɗa na kudurin ahlus sunna wal jama'a wa amana bihi ya ba da gaskiya da abin da na faɗa cikin wannan littafi wattakhadahu imaman irki wannan littafi a matsayin jagora gare shi da zai rika yin abubuwan da ke cikin daidai da yadda suna ta tsara walam ya shuka. fi harfin minhu bai yi kokonto a wani harafi daga cikin abin da na kawo ba in ba abin da bai inganta mana hadisai kamar da muka bi ta kai ko wannan za a iya cewa ya kakka yadda da shi shi ya faɗa bisa kuskure kai da kasan kuskure ne ba za ka bi shi akan kuskuren ba sai kai masa addu'a Allah ya gafarta masa kuskuren dan adam to duk abin da ya tabbata wanda ba abin da bai inganta ba da ya kawo cikin wani littafi malai ce to wanda ya tabbatar da shi ya wato ba da gaskiya da shi ya ɗauke shi jagora ya zan bai a akan wani harafi daga cikinsa ba walam ya jahad harfan kuma bai musun wani harafi wahidan daga ciki ba ba huwa sahibu sunna ka tabbatar wannan ma abocin sunna in kira shi ahlus sunna ba kai laifi ba wa jama'a ma'abocin binsa jama'ar sahabban annabi da tabi'ai domin su ne asalin jama'a kamilun ce wannan bawan cikakke ne a imanin imaninsa ya cika ya cika zamantowarsa mumini musulmin kwarai kad kamulat fihi sunna sunna ta cika a tare da shi saboda kowane fage nata ya ɗauki abin da yake shine daidai ya tafi a wa جهد حرفا harfan في هذا الكتاب wanda ko yayi musun wani abu daidai da harafi guda da ke cikin wannan littafi na bayanin abinda da ahlus sunna wal jama'a suke kai aw shakka fi harfi minhu ko yayi kokwantan wani harafi daga ciki aw shakka fihi ko yayi kokwantan sa baki daya aw waqafa ko ya tsaya ciki ce shi bai ga abin da zai ce akai ba shi dai bai musa ba kuma shi bai yadda ba munafurci ya shige shi ya kasa wato yi wa kansa matsaya Ba kuwa sahibu hawa Ya ce wannan mabocin bin son zuciya ne in ka bi shi kai ma ka bi son zuciya wa man jahada wanda ya musu aw shakka fi harfin min alqur'ani ko ya kokonta wani harfi daga cikin alqur'ani aw fi shay'in ko ya kokonto ko ya musu a game da wani abu ja'a an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo daga manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi laqiya Allah ta'ala to zai haɗu da Allah maɗaukaki mukazziban yana mai ƙaryata abin da Allah ya faɗa ko mai ƙaryata abin da manzansa ya faɗa fattakin laha ka ji tsoron Allah ta salon yin abin da ya sa ka da barin abin da ya hana ka Wa hazar kai taka tsantsan da irin wannan mabiya son zuciyar da waɗanda suke wato ainihin kangararrun bayi wata ahat imanaka ka sabunta ko ka bibi imaninka kullum ka rika yin abin da zai ƙara imaninka ba abin da zai rage shi abin da zai kyauta tashi ya inganta shi ba abin da zai raunata shi ba to bayan wannan sai mala yake cewa wa minas sunnati ina daga cikin abin da yake tsari na manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya tafi ba al'ummarsa a kai turba ta manzo da ya rayu a kai allah yu'ina ahadan ala ma'asiyatillah kada musulmi ya kuskure ya taimaka wa wani akan saban allah duk abin da yake saba allah ne to kakka taimaka wa wani akai allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaki junanku akan bin Allah da jin tsoronsa amma kada ku kuskura ku taimaka wa junanku akan aikin sabo da wuce iyaka to kaga wannan aya ta nuna ba a taimakon wani akan saban Allah sai dai a taimake shi akan bin Allah sannan bayan haka a wata nusukar ta wannan littafin maimakon wa minas sunnati Allah yu'ina ahadan sai ta zo da cewa wa minas sunnati Allah tuti'a ahadan ina daga cikin tsari da aka samu na manzo sallallahu alaihi wasallam turbar da ya rayu a kai kada kai biyayya ga wani mutum akan aikin saban Allah an fahimta ko kuma kowanne daidai ne ba a biyayya ga wani akan saban Allah ba a taimaka wa wani akan saban Allah duka kowanne an hana ayar ba a saba ba a taimaka wani akan saban Allah mun ji ta gaba to sannan akwai kuma hadisi da manzo yake cewa la ta'at li basharin fi ma'asiyatillah hadin da aka karbu daga sahabin sayyidina Ali yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce babu biyayya ga wani mutum a abin da yake saban Allah ne innama ta'atu fi ma'ruf kadai ana biyayya ne a shari'a akan abin da yake sananne a musulunci wanda aka yarda aka yarda aka aminta a biyayya akan to kun ga da wannan ayar da ta gabata da hadisi nan da ya gabata suna tabbatar mana cewa ba a biyayya ga wani akan saban Allah kamar yadda ba a taimakawa wani akan aikin saban Allah duk kowanne haram bai halatta a ko ɗaya daga ciki wala ulil khairi haka na ba a biyayya ga waɗanda suke ma'abota alkhairi akan abin da yake saman Allah ba za a ce don mutane kirki bane su sun tattago sabo a bi su aka a taya su ba daidai ba ne haka kuma ba za su tattago abin da yake sabo ba a wato ainihin yi musu biyayya a kai sai da abin da mala ya ce a yi a yi kawai a in abin da ya ce a yi saɓon allah ne ba za a yi ba za a masa biyayya a kai ba kuma za a yi masa kama kama a aiwatar ba a wata nusukar maimakon wala ulil khair za ka sa walal walidai haka na ba a biyayya ga iyaye akan abin da yake saɓon allah ne Allah yake cewa wa sayyidal insanu bi walidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amali an ashkur li wa liwalidayka ilayya yin masir sai Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hu in suka ja da kai a kan wani abu na yin tarayya da Allah kaga kenan saba masa ya shigo to la tu da ihuma Allah ce kakka su to idan su da suke aka ce a kyautata musu amma an ce haƙƙin su na kyautatawa zai saraya a ƙibin su a ƙi musu biyayya akan abin da yake saban Allah ina ga wanda bai kai su ba saboda haka ba a biyayya ga wani ma'abocin alkhairi akan aikin sabo ba a taimaka wani mutumin kirki wanda ya cancanci a masa biyayya akan abin da yake na sabo damarsa huruminsa shine a masa biyayya akan bin Allah a taimaka masa akan bin Allah amma in ya saba Allah shi ma ya wa kansa damar da yake a kanka walal khalqa ajma'in ko ba a taimakon kowa daga cikin halittun Allah akan saban Allah kamar da ba a biyayya ga kowa daga cikin halittun Allah akan saban Allah wannan ita ce sunna abinda manzo ya tafi ba al'umma a kai duk abin da yake sabo ne ba za ka taimaka wani a kai duk abin da yake sabo ne ba za ka bi wani a yi da kai ba yace la ta'ata li basharin fi ma'asiyatillah dan yanko wani bangare na hadisin manzo yawa babu biyayya ga wani mutum akan abin da yake saban Allah ne akan abin da yake saban Allah ba abin wani kowaye shi wala tuhibba alaihi kuma kaka kaunaci wani akan sabo ba a kaunatar wani akan sabo sabani ne zabin da yake faruwa wani zai yi wani abu na sabo ya burge ka ji kana son na eh hakwai kwansa ake ah, to wanda zai zo a ce wai shiri ne barawo ya shigo mai gida ce wai ka fita ko kuma zan maka ihu sau uku bisa sunna wace sunna ce ta ce haka ai kaga kagen da sunan wasan kwaikwayo kuma wannan ya burge ka haya zama abin kallon ka ka sa a waya ka sai ka da kai waye ai izgalanci ne ga addini a shirme ne kuma sai a nemi wanda yake da gemu cikakken gemu shine zai faɗuwa. ko sawar iya eh. ai nuna cewar wani nufin mai wannan ne yake ya dauka cewa ai eh, sunna ce za ka wanda ya maka ba daidai ba ihu sai ya da ka ce fita bai fita ba za ka mai ihu kuma ihu in za ka yi so uku kawai za koyarwa ce to irin waɗannan ba su girma ko kuwa sai a nuno mutum wai shi a wasan kwaikwayo an kawo masa mara lafiya a ya shafe ta zai mata rukuya zai shiga da ita za a nuno shi yana gyara daurin zani ko yana sa wata kaga ana fassara wa al'umma cewar masu rukuya ga marasa lafiya mabannata ne na suke da matan da tare cewar wanda yake masani na sunna zai maka rukuya in mace ce zai ce ta zo da muharramin ko ta taho da wata yar uwarta mace ta zama tana kusa da ita ko in zai ba zai yi daga shi sai ita ba da shi da wasu jama'a a kurki yadda ko da wato an shi dan da sun tubure za a iya taimaka masu wajen kakka mata, masu kama ta nan ko yan uwanta mata ko kuma muharramin ta namijin da suke tare da shi ko mijinta to amma sai suke ba da hoton abin to da salo don izgili ga masu da kuma izgili ga rukunin ita kanta kuma wannan wani mutum zai dauka ya kalla ya ji cewa ai shi na birge shi mai wannan wasa yana sansa saboda iya shirin to wannan hannun riga ne da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ce wala to ibba alaihi ahada kaka kaunaci wani akan turba sabo ka taimaka masa ko kai masa biyayya ko ka ji kana son ba daidai ba ne wakra zalika kulla ka kyamaci haka baki daya lillahi tabaraka wa ta'ala dan Allah mai wanda albarkatun su suka yawaita ko madauka waɗannan abubuwan da aka ce kakka kuskura kaso na saban Allah ko taimaka mai yi ko biyayya gare shi ka yi haka dan Allah kada ya zamanto ka kyamaci abin ne kai ma don ka je ka nemi kai ma a ka a cikin shirin an ce ba za a ba? ko guda nawa suke zuwa su zage su saboda su ma sun je sun nema a ɗauke su a cikin yan shirin aiki an sa musu sharaɗan da ba su cika ba ko to wannan a'a ba dan wannan ka ƙi abin dan Allah maɗaukaki dan Allah wanda albarkaci su kai wani wannan shine abin da yake akwai a tsari na kurwa addinin musulmi muka kalli rairayen karatun mu ma yana gaya mana cewa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dace daga allah suka shugabantar da waɗanda suka shugabantar akan halifanci bayan mutuwar da su saba musu ja da su yardaddun allah ne suka yi wannan abu in kai da baka kai su ba ka zo ka ja da su kama kana cewa ka fi su sanin abin da ya kamata wannan zai sa mutum ko ya zama shi'a a ce masa dai dan husu game da abin da sahabbai suka tafa sannan kuma wannan karatu na sanar da mu cewa waɗanda Allah idatar da su da samun aljanna tun suna raye a duniya sakamakon manzon sai musu shaida da zaman da wasu yan aljanna kai musu shaida da aljanna bayan su kakkai wani shaida da aljanna duk kirkin amma za ka iya masa fatan samun aljanna sannan kuma an gaya mana cewar ba daidai ba ne a ware wani da yi masa salati a mai da wannan kamar wani take cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wa sauran hmm. a su abin da suke cewa ba shi mamadu bakari shi suna cewa a mafarki aka bashi cikin takarda ta haske ita Salatin fatiha ba ana nufin shi za a yi ba shi na nufin cewar manzo ne ya bayar a ci gaba da yi masa a mafarki ka fahimta ko shi abin da yake cewa shi muhammadu bakari a abin da ake nufi mai bude abin da aka yi mai bude abin da aka yi eh to nan suna nufin an lafta suka bude a'a ɗaya da kace sai ka kawo dalilin eh, su abin da suke nufi kenan shi ne ɗan ai ai aljanna dama shi ne farko da zai fara shiga ko yawo to da ka shi ne ke gama ko za ka faɗa abin da sai ka kawo dalilin su abin da suke kai da abin su eh, shi ne adalcin to da su wannan zai kai musu eh, hukunci akan abin da suka yadda za su iya samu daga mafarki saɓanin wanda manzo ya bayar ido biyu ina raye kafin Allah ya karɓi rayuwarsa kaga sun musanya wanda ya zo da shi da wanda ba shi zo da shi da karɓar abu a mafarki ya zama shari'a zai zama daidai to da kafin su wasu sun yi da an yi wasu kafin su kuma bayan su ma da wasu sun ci gaba da yi wani ma sai shi ma ya mafarkin gashi shi ma an bayar da salatin daban da wani yanzu ga wacce take ciwo sun ta tufa ko ba duk nan ba zai zama sai ta samun new testament da old testament ko Allah ya soya sannan wannan yake ga sannan yake ga mana cewar kisan na Uthman kisa ne bisa zalunci inda yadda dan Allah ne da amincewar sahabbai su dace cewar ya zama halifa na mace wani ya ce ba haka ba har ya ɗauki matakin kashe shi to ya yi zalunci don kuma ya tabbatar da cewar abin duk da ya zo da shi a cikin littafin nan banda wanda aka yi rashin sa'a ya dace ba ya zo da abin da bai inganta ba shi bisa da ya inganta wanda duk ya riko da shi ya imani da shi ya yi riko da shi wanda duk ya kokonto ya yi kokonton Wannan ko bai halatta ga musulmi ko kwantar wani abu da ya tabbata alkur'ani ko a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya haka ya bar musulunci domin ya karyata Allah karyata manzo ta kai tsawata ce mutum zama mai sabunta imani ko da lokaci karka bibiyar ayyukan za su sa imanin kai kawo karka ce abubuwan za su sa imanin kai ragu baya shi ke da cewa kuma sunna ce kada ka taimaki wani akan sabo kada kai biyayya ga wani akan sabo duk darajarsa duk matsayinsa duk kyan halinsa ana biyayya ne ga bawa a abin da yake biyayyar Allah subhanahu wata'ala ana taimakawa bawa ne akan bin Allah ba akan sabansa ba sannan kuma yake magana cewa kanka kaunaci wani akan aikinsa yana wani abu na sabo wannan ya sa ka kana san su wannan ba daidai alama ce cewa imanin ka yana rauna da in tafiya ce tafiya ma za a iya rasa shi wannan shi ne karatun da abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cika rufe kuskure ko su ban harshe Allah ya yi alaikum Allah ya kushe da shi ya tsine masa. buri ko kuma musulmi bisa wani yanayi na rayuwa na duniya sai dai rashe kansu da kansa da yi zai hukunci mutum ke tare da eh akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda isha wata guba ya kashe kansa da kansa da wannan guba to ubangiji subhanahu wata'ala zai tanada masa guba ta wuta mai kama da irin gubar da ya sha da zai rika kwankwada a cikin gidan kaga nasin hadisin ya nuna wuta mai wanda ya kashe kansa zai sannan wanda ya jefo kansa da kan wani dutse ya kashe kansa to Allah zai masa wata azaba da za a yi masa wato tudu da ita yanayin tudun dutse ya hawa yana faduwa da kai wanda ya ɗauki wani makami ya daɓa wa kansa ya kashe kansa Allah zai da masa makami na azaba a gidan wuta da zirka daɓa wa kansa turako na hadisi sai tabbatar da cewa wanda ya kashe kansa ya cancanci shiga wuta horar da ubangiji zai masa to hadisi na nuna cewar zai dawwama a cikin wuta shine malamai suka ce idan ya halatta wa kansa hakan da ina ganin daidai amma in bai halatta wa kansa hakan ba ina jin saban Allah ya yi to wannan ko ba da za masa da horo za a yi masa na gwargwadon abin da aka ɗeba masa da iya zaman da zai a wuta imaninsa da Allah da jin cewar ya yi wa Allah sako ba daidai yi ba abin da yi shi ne zai ce da kuma ya shi na ba zai dawama a wuta ba daga baya za a kai shi a wuta wani shi abin da daidai yin bayanin malamai ce wanda ya kashe kansa yana mai ganin halal ne ya kashe kansa to ya yi rinta ya halatta wa kansa abin da Allah ya haramta sannan kuma ya aikata sabon to wannan zai dawo a wuta da irin wannan azabar da yi wa kansa a cikin da azabta wanda kuma i kashe kansa ba don yana jin ya halatta ya kashe kansa shi ma ya san ya saba wa Allah bai daidai ba to wannan za a hora horo da ya dace da shi ya cancance shi na zaman da zai a gidan wuta a matsayin kamar kurkukunsa da zai kafin imanin tantance cece shi tsamar da shi a tafi da shi zuwa ga bayan hukunta shi da kora shi da wannan shi ah, idan mutum ya sami kansa yanayin da ake ciki da yanayi ita ke wani wuri sai ana yawan ambatin sai na abubakar bisa fatin shi sai kake jin haka baka jin daɗi kai mai ka zauna ko tare da sojoji zama da mutane ko a daki ko ne ka zauna da ne. sai kai kai kana yawan ambaton sai na abubakar ne mai addu'a lati ba wai tun ka ci koran bane da ka mai da martani ne ga wanda yake sukan wanda bai cancanci a soke shi ya san cewar kai ga akan abin da kake kai wannan daidai kai baka kan abin da yake kai baka ta da shi akan abin da yake kai tunda har zai iya buɗa baki ya faɗi mara daɗi ko abin da bai kamata ba ga bayan da suke na kwarai to kai ko baka iya hana shi ba na baka da ikon za ka iya tarsa ta shi da hana shi to kai ma zaman shi na kumbi na kumaliyadi ni ma bari in yi nawa a ce faɗa abubakar su ya yabe shi masa addu'a wannan daidai shi ne abin da yake magana in za ka ce Allahumma salli ala ali abi bakr Allahumma salli ala ali Uthman ko kawo usman sai ka ce Allahumma salli alaihi wa ala ali yace in ka ɗauki wannan sanan kana kowane sahabi daga cikin sahabbai ko kuma wani al'umma daga cikin al'ummar Annabi Muhammad malamai suka ce baka ne duba da cewa da aka da manzo wa salli alaihi inna salataka sakarun nan kai wa ka addu'a addu'a ka nutsuwa ce gare su ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa da suka ce to gini akan wannan za ka iya wani ma ba wannan ba Allahumma salli ala ali wa an fahimta ku amma su abin da aka samu magabata galibi sun taƙaita da in sun faɗo sahabbai su ce rafiyallahu alaihi duba da Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu an galibi ta da suka fi shara suka kuma faɗa akan kasuwanci in sun zo kan abin da ya shafi kuma shi manzo akan kansa sai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam ko kuma sallallahu alaihi wa sallam an gane sallallahu alaihi wa sallam in kuma ba haka ba in salati ne za su na Ibrahimiyya to za ka ji Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali muhammad to galibi ahlus sunna wal jama'a kan wani tsarin suke tafiya akan haka suke ta kai ba su ma ba sa kawo kajin an faɗi wani ce alaihi salam to amma wanda ya tafi akan alaihi salam shi zaman to zai ga kowane sahabi daga cikin su ya yi gidi ya laifi ba ai abincin Allah ya tabbata gare su kuma ci gaba da yi musu addu'ar Allah ya aminta da su daidai ne an fahimta don amintattun Allah ne to amma ware wani daga su ka ce shi ko za ka gaya wa haka su dan ka rubuce shi ne na daban a cikin su shi ne aka kuma takaituwa iya wanda suke da su magabata radiyallahu anhu nan gaba ɗayan su shi ya fi dan ma kada wani ya fassara ka da wata fassara da ko tsance da wata fahimta can ba za a iya gaya wa wani ba sahabi ba Allah ya yarda da shi in ka faɗe shi a matsayin kana masa addu'ar Allah ya yarda da shi ba kai laifi in kuma ka faɗa kana nufin cewa dama yardajen Allah ne anan da za a ce kana da matsala waye sanar da kai Allah ya yarda shi shi ya gaya maka yardajensa ne ka san tsakaninsa da shi ka fahimta to amma in ka gaya wani radiyallahu anhu da nufin addu'a ba kai laifi yanzu na ce mala ya haya radiyallahu anka ka gane ko ya addu'a ne ma Allah ya yarda da kana nan raye kuma kana kokarin yin abin da zai iya yarda amma na faɗa na nufin na ba da labari cewar ai haya ai yarda san Allah ne na ba da wani wato kwaran confidence ina cewar ai na tabbatar da yardan Allah ne to nan da sai a ce ne ka san tsakanin da ubangiji an fahimta ko in a matsayin labari nake bayarwa su sabai za ka iya faɗa addu'a gare su kuma labari ga abin da ya faru da su ko amma wani su da ka faɗa matakin addu'a ya eh, wannan ba ne eh su abin da malamai suke faɗa galibi abin da suka fahimta kan baka hausawa suke fassarawa mai kyau wanda yake da wato ainihin gurɓatacciyar zuciya da mugun nufi a rai galibi in ya za a ya yaba ko ya ƙura wa abin ido a matsayin ya birge shi bai ce masha Allah tabarakallah ba to wannan abin yakan shiga lalace yanzu yake cewa kan bumbaka kan kai rakumi ga tukunya kamar yadda yakan kai mutum ga kabari kuma ya faɗa ya ce wal ainu kan mun baka gaskiya ne a musulunci musulunci ya san da shi da haka a lokacin sahabbai da ɗaya daga cikin sahabbai ya kalli wani kyakkyawa cikin sahabbai ya yaba da yanayinsa sai yake jiki ya faɗi aka ga ga abin ga wani tun ya faɗi sakamakon wani ya ga ya burge shi ko kuma ya kura masa ido kuma kamar sai ba zai ce a sa shi ya alwala a tarurwa ruwa ya wanke ƙugunsa a je ta baya a sheƙawa sahabin nasu da ya faɗi haka haka kuma ya tashi zimbar nan take shi ne makarfa kambun baka ke shi ma wani da yake da shi bai san yana da shi makarinsa shi ne in ka ga abu ya burge ka ce masha Allah baraka ko kana da wannan abin ba zai tafi wanda ka gani kai ba to amma a wasu lokuta hausawa ko kuma wato anin al'umma da muke rayuwa ta da ita tana riya akwai mai ta daban da wannan da ne bayanin wasu da alaka da tsafi cewar ai ma kurwa ana ma haɗiyarta ko ana fito da ita tana tsi tsi tsi tsi daga hira da ake faɗa amma dai Allah bai taɓa sa na gani ganin ido ba wanda zai yunkura din ya sa hannu a ganshi din a kanta din ta fito tana tsitsi din kuma ya mayar ya haɗe ya kafi ne ban taɓa gani ke yake ga maka wannan tona da alaka da tsafi yawa sau da haka in ka so za ka iya cewa akwai kambun baka da musulunci ya sani da hausawa wasu suke fahimtar su a maita akwai kuma maita ta matsafa da aka sani wanda suke to ta matsafi ce in ya sa ya ci to in ka riki wato ayatul kursi su ulhuwallahu falaki da nasi da amanar rasulun da sauran abubuwan da manzo in kai za su zai karya shi zai lalata shi in kuma ka san abin da ije ya yi soki buru ɗinsa ya binne a wani guri aka tone aka watsar za su ga mutum ya tashi tsalam kamar da suka yi suka jefa rijiya lokacin manzo sallallahu da suka aka shiga aka ɗauko shi galibi wani ma bai sani ba wanda kuma ya sanin ma to bai sai ce kuma zai ga dawa da wani shi ko ya ba shi yau wata so da ka shi ne ke gama kaɗan in watan ta tsafi ce eh, wacce take kuma wacce ta take ta halitta da mutu ke samun kansa ta isa to wannan kuma da eh, su ba na kallon mu bihamdu da shi lalala ila nasta da turkuna tuni